صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا مريت الله دي عشرين بيرجع وتر رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da tara kenan ko goma ga watan jun na shekara ta 2018 akwai cikin tambayoyin da muka bari da ya kamata akwai da akalla tambaya biyu da ya kamata mu ansa su sauran sai su yi haƙuri mu gani gobe wannan yana tambaya cikin fatawar da muka karanta shekaran jiya a cikin shirin iziya ya ce wai dangane da bin fasiki sallah shi malam har da fasikin da na san fasikancin shi ya bayyana gare ni kamar mashayin giya da duk unguwarsu ta shaida wato abin da ke so a fahimta game da matsalan cewa ba abin fasiki sallah wane ne fasiki fasiki kamar yadda shi mai zai ce alfasiku jari, duk wanda yake wani aiki na sabon Allah to faɗa mini kai ka san wani mumini wanda bai samu Allah ko guda kun ga hawarin da suka yi zurfi a wannan babi cewa suka yi duk wanda ya aikata sabo ya kakarta suka nisanta shi daga rahamar Allah suka ce a lahira fi manzilatin bainal manzilatai shi ba za a sa cikin musulmi ba don ba musulmi ne ba aure su. shi ba za a sa cikin katire ba bai yana furta kalmar shahada to ina za daga wuce sai aljanna ina za su kai shi so ba mu son auci gona da iri game da ɗaukar matakai dangane da wanda saba ma Allah don babu wanda aka tabbata bai sabon Allah in dai ba annabin Allah ne duk wani sabon da kake gani ga hili akwai wani sabon na koyi da ya fi shi yanzu misali kana maganin mashayin giya gara mutum ya je ya kwana gidan giya yana sha yana maye yana sambatu da ya ci naman ɗan'uwansa to sai ka ce duk wanda yake tsegumi duk wanda yake maganar wani baya nan shi ma ba su ƙi ba a jirgin in ka buɗe wannan ƙofa ba ka san lokacin rufe ta ƙa'ida tsayayya ita ce duk wanda sallarsa ta inganta in yayi to taka ta inganta in kai bayan sa duk wanda ka san sallarsa ta baci saboda bacin aqidarsa kafiri ne ƙidarsa ta nuna baya cikin musulunci ko ya sallar shi me yake to wannan ba a da sallar haka duk mutumin da ka tabbata sallarsa ta baci don bai iya ba baya yin ta yadda ya kamata shi ma ba ka bai sallar. amma in ka cire wannan duk wanda ka gani musulmi ne yace sami Allahu liman hamidahu bi shi ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd tambaya ta biyu saboda muhimmancin ta da kasancewar da dukkan alamu zai yi ta faru wannan shekara shine haduwar juma'a da yini wannan ce don Allah ina so a taimaka amin bayanin yadda ya kamata mu ce idan juma'a ta haɗu da idi ga alamu wannan bana zai faru ko ba haka ba na duba sharhin iziya mun tattauna matsalar amma bata shiga cikin wannan bugu na farko da aka yi za ka sai na ɗauko asalin na wadda in karanta maku matsalar a yanayin take ni dai wannan abin da san ya za mu yi da shi wannan matsala cewa idan jum'a ta zama ita ce ranar idi me za a yi za mu je mu yi idi mu dawo mu koma yin jum'a ko idan muka yi idi jum'a ta ishe mu eh, idan muka yi idi ba sai mu yi jum'a ba ta isa ko ko muna iya barin idi sai mu zo sallar juma'a ko ko wajibi ne dukkan su biyu mu yi to wannan matsala tana da zantuttuka guda biyar na malamai a cikinta magana ta farko kaulin malaman da suka ce da jum'a da idi ko kowane yana nan wurinsa ba wanda zai faɗi ka zo idi karfe takwas ka dawo jum'a karfe ɗaya hanafiya da malikiya wannan shi ne ra'ayinsu kauli na bila su ku riƙe ƙaululuka nan zan nemi ku maimaita ne su kafin ka muku hujjojinsu kauli na biyu suka ce idan ka je idi ka dawo to jum'a ta faɗi a kanka amma ban da liman liman dole ya dawo masallaci ya yi idi ya yi jum'a sau da wanda bai samu zuwa idi ba jum'an na nan wajibi a kansa sannan kuma akwai wanda ko ya zo idin zai so ya taho jum'a bai ya samu falala duk da wurinsu ba wajibi ba ce wannan ita ce mazabar sai da na'umar ɗansa da alim da abin ɗalib wannan ita ce mazabar imam ahmad ƙauli na uku suka ce da liman da mamu duk inda an yi idi ba sai an sake jima'a ba amma a yi sallah a zaɓa ƙauli na hudu wannan ƙaulin da muka faɗa cewa ba za su yi shi ne ƙaulin abdullahi ɗan zubai da abdullahi ɗan abbas ƙauli na hudu suka ce da jim'a da azahar duka sun faɗi ba ko guda in kai idi shi kenan ran nan juma'a ce ka je ka ci gaba da bikin sallah kai wannan an gwato shi daga ibnu zubair kuma shi ne ra'ayin babban malamin makka a ibnu abi rabah sannan ita ce fatawar ibabu sha'bi da ibrahim an-nakhai daga cikin tabi'ai kauli na biyar cewa juma'a ta faɗi amma ga mutanen karkara wai da babu masallatan juma'a gare su amma yan birni dole ne su yi juma'a wannan kuma ita ce sai da na usman ya yi kuma sahabbai tari suna nan ba su yi masa musu ƙauni nan muka kawo kuma mai tamimi su kowane yana nan za a yi idi kuma a yi juma'a na biyu yawwa za a yi idi sannan talakawa za su yi juma'a a ba su yi jim'a ba amma liman ya zo sai wanda ya ga dama ƙauli na uku a ta kun faɗi gaba ɗaya wani eh jum'a ta faɗi har daga liman amma duk su yi azhar ƙauli na biyu kuma sun ce a yi azhar a cikin gari amma a masallatan jum'a liman ya zo wanda ya samu zuwa shi, zo ƙauli na hudu babu jum'a babu azhar kauli na biyar babu jima amma ga mutanen karkara amma yan birni dole ne to sai hujjoji kauli na farko suka ce ayar alqur'ani da ta tace ayyuhal ladina amanu idanu da lis salati min yawmil ba ta cire idi ba aka da ran idi da ba ran idi ba dole ne yi jum'a suka ce kuma idi wajibi ce jum'a wajibi ce wani wajibi bai kare to a wurin wasu idi ba wajibi ba ce bai iziya cewa ya suna ce amma dai mun yi gyara ga wannan matsala mun kawo hujjojin da ke tabbatar da mazhabin waɗanda suka ce idi wajibi ce ya fi ƙarfi don haka a ran nan dole ne kowa ya fito har da mata har da yara har da mace mai haila kowa kiwa yake a ran to in kun samu shari'a zai za ku zo nan amma yanzu ba shi muke magana ba suka ce don haka lam tasqut ihdahuma bil ukhra wata ba ta kare wata cikin su ibn munzir ya yi dogon shani da babu bukatar mu karanta shi anan amma dai kuma muka ce muku wannan shine maganar imam abu hanifa ita ce maganar malikiya kuma sayyidina ali ibn abi talib da wannan yayi fatawa kuma sanda yana mulki sanda yana sarkin musulmi juma'a ta hadu da idi ko duka yayi to ya za ku yi da zancen waɗanda suka ce ta faɗi suka ce ba mai da hujjojinsu ba to mu je gare su su wanda suka ce juma'a ta faɗi amma liman ya je sauran jama'a su yi shi kuma liman in ya samu mutum biyu su ci gaba da juma'a wa'anda kila ba su zo idi ba ko kuma sun zo idin amma suna so su yi juma'a akwai hadisin iyasu da abin ramla a shami wanda ya ce na halarci mu'awiya ibn abi sufyan yana sarkin musulmi sai na ga ya tambayi zai dumnu arkam sahabin annabi mu'awiya sahabi ne ya tambayi sahabi dan uwansa Ya ce a shahidta a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idain ijtama'a fi yawmin ka taba halartar sallar ida da jum'a rana daya zamanin manzon Allah qala na'am yace eh qala kaifa sana yayin qala sallal ida thumma rakhasa fi jum'a فقال من شاء أن يصلي فليصلي yace a ranar yayi idi sannan yayi ruhusa ya ba da dama ya ce wanda ke so ya zo a yi jim'a da shi wanda ba ya so babu matsala ya yi sallarsa can gida mana ya yi me ya za wannan hadisi yana cikin da imam ahmad sunan na abu dawud da sa'i ibn maja darimi alhakim hakim ya inganta shi zahabi ya goyi bayansa nawawi ma ya karfafe shi na kawo wannan saboda akwai magana game da hadisi amma musulun ke ta hadisi na biyu hadisi abu huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad ijtama'a fi yawmikum hadha idani faman sha'a ajza'ahu min al-jum'a wa inna mujammi'un shi ma hadisi ne kuma maganganu a kansa yana cikin sunan abi dawud albani ya inganta shi amma da imamu ahmad da dara kutni sun ce mursal ne mursal kuwa bai da inganci bai da karfi akwai wani hadisi mursal shi ma da suka hujja da shi zakwar ibn salih yake cewa idi biyu sun haɗu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi Sai sai yi musu sallar idi sai ya hudu ba yace indakum kad asabtum dhikran wa khairan yau kun haɗu an kira Allah an yi kabbarori sannan kuma kun samu lada an samu alkhairi wa nahnu mujammi'una insha Allah za mu dawo mu yi jum'a in Allah ya faman sha'a minkum an yujammi'a falyujammi' duk wanda yake so ya taho jum'a ya taho wa ya lisa, yajlisa ya yajlis wanda baya so ya zama sa wannan hujjojin kauli na nawa ne cewa me yawa cewa ana iya azhar ba sai an taho jum'a. kauli na uku da suka ce jum'a ta faɗi har daga liman muka ce kauli ibnu zubair ne ko ibnu abbas to akwai ruwaya ta aqa ibnu ibnu abi rabah babban malamin ne na makka wanda an kai lokacin da in aka zo aikin hajji shela ake yi la yufta wa aqa'un mawjud la ahadun illa aqa kowa ba a bashi dama da ya fita ba sai a kawo da abira ba gurmu ne kuma yana da dundumi ga idan yana da kuturta ga jikinsa mutum ne mai yan ruwa bai da kauri gashi gajere matuƙa ka ce wada ayyuba duk sun taru gare shi amma Allah ya bashi lisanun nafiq Allah ya bashi ilimi wanda ya kaima ana dauke da shi amma kowa bai fatawa yana to aba yayi ruwaya yace sallabi nan zubair tabi'i ne yace lokacin da sarki musulmi lokacin da ibnu zubair yana sarki musulmi a makka yayi mana sallah fi yawmi idin fi yawmi jum'atin awwalan nahar ranar idi ne ranar jum'a ce sai ya sallah da safe ثم رحنا إلى الجمعة أكجم بك داو الجمعة فلم يخرج إلينا بيكتو با شين تركي مسلم أبا قبا إلا في الجمعة با فصلينا وحدانا سيموك يسلى بدا بدا وتسلى سكي لما يفتو كونك قولي دعوك سوسا وجه وكان ابن عباس بالطائف لو كنت ابن عباس بي مكة هنا طائفة بات دليسا كمان تريد نيرك سكوت إلو to mu ce ستين 60 da falamma kadima zakarna lahu zalik da ya dawo aka ce ina ba ka ji abin ya faru bana gaba ɗaya sarkin musulmi ran sallah bai fito sallar juma'a ba guda guda muka yi sallah fa qala asaba sunna yace yayi daidai da sunna ya samu sa hannu kenan wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud kuma mala albani ya inganta shi sai kauli na nawa ne suka ce na hudu babu Juma'a babu azhar so wannan kauli wasu sun jingina shi da ibnu zubair saboda fitowar nan da bai yi ba suka ce ko azhar bai yi ba wannan kuma ita ce fatawar ata ibnu abi rabah malamin nan na makka wanda yayo da ruwa shi yana ganin ibnu zubair bai mai azhar sai ne ce fatawar imam shafi da imam ibrahim annabi amma dai magana tana da rauni kwarai akwai dogon sharhi da ibnu abdulbar a cikin kitabar tamhid babban sharhi muwadda yayi aka wannan mas'ala yace wannan yace hada amrun matrukun mahjur wannan magana an barta ta ba aiki da ita sai ƙauli na biyar shirin yana da tsauri yana tsallake shi don baku da bukatar cewa yan birni su yi jum'a ƙauyawa waɗanda babu jum'a gurin su je su yi ta bikin sallah to wannan yana cikin sayin buhari kun ga duk karatun da muke ba a zo ga buhari da sai imam zuri yana ce haddathani abu ubayd maula ibn azhar annahu shahida al-eid yawm al-adha ma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maulab ibn azhar yace yi sallar idin layya tare da sarkin musulmi umar fa salla qabla ya fara salla kafin ya hudu dama idi salla ake fara summa khataba an-nas sannan sai mutane khutba to sai ka khutba summa summa qala yace eh, summa shahidtu al ma usman wata shekara kuma sai na halarci idi tare da sarkin musulmi usman affan fa zalika yawmal jum'a sai zan wannan idin ya daidai da ranar juma'a fa salla qabla al-khutbati thumma khatab yayi salla gabanin huduba sannan bayan salla yayi hudu fa qala ya ayyuhan nas inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi idan yau Allah ya hada muku idi biyu faman ahabba an yantazira al-jum'ata min ahli al-awali falyantazir mutanen tunga tunga ƙauyuka. wanda ke son ya jira jum'a ya jira wa man ahabba an yarji'a faqad azintu lahu wanda ke son koma na masa izini ya tafi sa ma'ana ba sai jum'a ba qala abu ubayd thumma shahidtu ma ali ibn abi talib fa salla qabla al-khutbati thumma khataba an-nas fa qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nahakum an ta'kulu wa nusukikum fawqa salat to wannan magana kusan ta fi kowace ƙarfi da daɗewa a cikin sahabbai cewa ƙauyawa idan idi ya haɗu da jim'a su yi zaman su ba sai su taho ba amma duk inda akwai masallacin jima'a to a yi kaɗan ya rage cikin shirin iziya irin rinjayar da wannan zance to sai kuma na bibi fatawoyin mahaƙiƙu na minar ulama sai na ga da ibnu taimiyya da ibnu baz da usaimin da lajnatu da'ima ta fatawa ta ƙasar makka da duk manya manyan malamai sunan jihar da kauli na biyu cewa jum'a ta faɗi bata zan wajibi ba amma a yi azhar kuma liman ya fito barin karanta muku fatawar ibn taymiya ibn taymiya an tambaye shi mutum biyu ne suka yi saɓani kan idi in ta hadu da juma'a wani ya ce dole a idi kuma a juma'a wani ya ce ba sai an yi juma'a ba menene fatawarka sai ce alhamdulillah إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال شي سيكاو قولي يا تلك بيو cikin wannan da kawo ko kuma biyu sun shiga ciki na farko yace tajibul jum'atu ala man shahida al-eid kama tajibu sa'irul jum'i lil umumat ad ta wajaba bayan eid adawo الثاني تسقط عن أهل البر مثل أهل الأواري والشوارع لأن عثمان بن عفان arkhasa lahum fi tarkil jum'ati lamma salla bi mai wannan kauli ne da kawo ke cewa ta fadi ga yan kauye ta tabbata da yan birni yace wal qawlu Salisu wa huwa sahih sai ka kauli mu na biyu anna man shahida al-eid saqatat anhu al-jum'a wanda yazo idi jum'a ta fadi lakin ala al-imami an yuqima al-jum'a amma ya zama wajibi limamin masallaci Abu Hurairah da limamin masallacin Shehu da na Bello da na masallacin sultan sa'ad duk su fito su yi sallah saboda me li yashhadaha man da ha, don duk wanda ke so shi ma ya tawaye aida shi wa man lam yashhad da wanda bai idi ba shi jum'a na wajibi ne shi wa hada huwa al-ma'sur an an sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ibn tabi'a ce wannan shakar daga annabi da sahabbansa ka Umar wa Usman wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa ibn Zubair wa ghayrihim wala yu'rafu an as-sahabati ta dhalika ba wani sabani da aka sani tsakanin sahabbai kan cewa juma'a ta fara to kin ga bayan ganin wannan fatawa ta ibnu taymiya wani mansur ya isa ya rinjayar da wata magana ba wannan ba yace wa ashabul qawlani mutaqaddimin lam yablughhum ma fi dhalika min as-sunnah an nabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo sojoji to ku tsaya ku ji magana ta ilimi yace wa aidan فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ka zo Idi, wannan taron da Allah ke son a yi na sati-sati na jima'a ya tabbata don idi ba na daban ga jima'a ta fi yawa tun da masallatan jima'a nawa ke taron su masallaci idi guda da yawa sun ma'innahu yusalli zuhura haka ne yawa sun ma'innahu yusalli zuhura idan shirin jima'a fatakunu zuhur fi ha, sannan sai ya salla azhar in bai zo jum'ar ba sai zai yayi azhar a lokacin ta wal idu yuhassilu maqsudal jum'a idi tana samar da manufar da ake yin jum'a wa fi ijabiha ala an-nas tadyiqun alayhi in aka wajabta ko wanzo idi sai wajibi ne dawo jum'a an takura ma mutane wa takbirun li maqsudi idi kuma an rage armashin bukin idin da ake so na ziyarce-ziyarce da cin abinci da kwalliya da hawan sallah da sauransu wa ma sunna lahum min as-sururi fihi wal inbisat da abinda aka sunnan taron juma'a na ayi murna a saki jiki ayi wasanni fa idza hubisu an zalik in aka takura aka ce dole ba za su yi sai sun zo juma'ar nan adal idu ala maqsudi bil iftar sai ya zama manufar idin ba ta tabbata ba yace wali anna yawmal idi yawmal jum'ati idun wa yawmul fitr wa dahi idi jum'a da mai idi ce idi karama idi ce idi babba ma idi ce wa min sha'ni shari'i idan jitama ibadatan min jinsin wahid adkhala ihdahuma fi al-ukhra shari'a ta saba mana in ibada biyu suka shiga cikin juna suka haɗu iri ɗaya jinsin su ɗaya gudana shigewa cikin guda كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الأرض كما يبدأ ya إن ثورة يتاشي يتجمع سهور كود ya بي يابا كنو غريغشي يا لا لا ya lalata rigar. In ya fito ba sai ya sake alwala ba wankan ya wadatar alwala ta kurda ta shige cikin wanka yace haka dai wanka na shiga cikin wanda yake ba zan ibn tabiya cewa idan misali aka sadu da mace bayan gama saduwa da ta jini ya zo mata to in sai ta bari sai ta gama haila wanka guda za ta yi janaba ta shige cikin me yawwa ko kuma sabon ango ya fito ya taso daga kasuwa ya shiga gida zai wankan juma'a ko da ya zo ladi ta gyara komi ta ci ado ta caba shikenan sai aka saki labule aka sa biram to in ya tashi wankan juma'a na janaban ma ya shige duk guda ne zai ya isa wannan ita ce fatawar ibnu taymiya mal albani na ganin kowanne daban ne kowanne sai an yi to wannan ita ce fatawar ibnu taymiya don haka daga ƙarshe shi mai fatawar bil bariya ga abin da yake yace ba'da isti'rab ba'da ard al adillati aqwal wa munaqashati adillatiha yadhaw anna aqwa hadhihi al aqwal قول من قال بأن من حضر صلاة العيد yurakhasu lahu fi adad hudur salati al bayan duk wannan maganganu da aka kawo da hujjojinsu ta bayyana cewa magana da tafi kowace karfi ita ce cewa duk wanda ya zo idi a ran nan an masa rahusa ba dole ya zo juma'a ba wa yusalliha zuhran fi waqti zuhri in yi tayi yayi ta lokacin azahar. ma annahu idza akhadha bil azimati fa salla ma'a an-nas al-jum'ata huwa tare da haka inda zai ɗauki azima ya baro gidansa ya zo masallacin juma'a a yi da shi to babu shakka wannan ne wa hadhihi rukhsatu la tashmalu man lam yahdhur salatal eid wannan rukhsa da aka yi bata shafi wanda bai samu idi ba ko da ka iso masallaci idi an gama to kai juma'a na nan wajibi gare ka ko kuma kana gida kayi tahajjud kayi qiyamul layl ka wahala babu sahur yau ko da ka kwanta da kai da ashibi duk sai kwana dauki ko da kuka tashi karfe ta baka samu idi ba to wannan kai dole ne ka zo bal yajibu huzurul jum'a wannan dole ya zo wa yajibu aidan ala imam masjidil jum'a iqamatu salati jum'ati zalika al-yawm haka su ma limaman masallatin jum'a duka wajibi ne su tosu da jum'a nan li yashhadaha man lam yashhad eid duk wanda bai zo idi ba ya zo ya samu jum'a kuma sha shuhuda mimman kana kad shaida da kuma wanda dama ya zo iri, amma yana son samu lalar juma'a fa idza hadara al-adad alladhi tanqadu bihi salatu al-jum'ati sallallahu in liman yazo aka samu adadin da ke yin juma'a sai su yi wa illa sallu zuhur in ba haka ba su yi su yi sallar azhar zaka ne ba in ka fito jibi sai zan mutum guda ya zo sai kai to ku ya zai masallaci zai cika ko to shikenan amma daman mai fatuwar rabbil bariya abinda ya rinjayar mutum uku na iya juma'a amma ku karanta mu na ce mai tsawo da hujjojinta to wannan ne kaulin da yake kone kan yace yali hadha alqawl fi quwwati qawl Usman ibn Affan radiyallahu anhu kaulin da yake bin wannan da karfi shine kaulin na Usman wanda yi fatawa gaban sahabbai cewa kauya su koma garin su ba ta sun dawo juma'a wa adhafu hadhihi alaqwal قول من قال بأن من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر معا قول ده كون روني شيني وان ده يتي با جمعة با أذهر فهذا القول لا تشهد له الأصول وأن القول دي دي دي ده أصلينا ما لبي لإلمي ولذلك هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته لك ما لبي سن قول سيمو أنه فتوى sun yi hukunci ta kuskure ce kuma ba kowar magana ce li sunna, sunnah saboda wanda magana ta saba mu sunna wa isqati faridatan min fara'idillahi bila dalil ko sun kayar da wata farilla daga cikin farillan Allah babu wani dalili وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية babban kwamitin fatawa na ƙasar makka wanda bin bazu na ciki ƙa'udu na ciki malamai da dama na ciki sun yi fatawa bil qawl alladhi thamma tarjihu abinda muka rinjayar din nan su ma shi suka rinjayar huwa tarkhis fi hudur al jam'a liman liman shahida al eid cewa wanda ya samu idi an masa rahusa an sassauta masa wajibcin jum'a wa adafat sun ƙara wani bayani annahu la yushra'u fi hadha al waqti al adhan illa fil masajid allati tuqamu fiha salatu jum'a suka ce ba a kiran sallah a ran nan ga duk masallatai in ba wanda za a yi sallar juma'a fala yushra'u al-adhan li salati adh-dhuhr dhalika al-yawm a ranar duk masallacin da azhar za a yi kada a yi kiran sallah kun fahimta saboda wannan azhar badalin ce ba ita ce asali ba don ranar juma'a ne juma'a ya kamata to in ba za a yi juma'a ba raka'a hudu za a yi na azhar to ba sai a yi kiran sallah ba iqama kawai za a yi ina fatar mai wannan tambaya ya gamsu kuma sauran wanda suka saurara su ma sun ji bayanai akwai wani gyara ko ƙarin bayani shi ne muke a kawo mana hukarba wallahu a'lam Allah rama ayatan arba'in to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan Saliha. ga labarin annabi salihu ya sake dawo da mun mun karanta shi a suratul shu'ara al'adar qur'ani ita ce labaran annabawa yakan kawo su laqta laq episode episode a wata sura a kawo wani episode a wata sura a kawo wani sabo a wata sura a ɗauko ɓangare na wancan sai a haɗa da wani sabo a ba masu wuri guda Muradi dai mu yi ta jin ƙistar nan lokuta daban-daban domin mu ɗauki fa'idodi da darussa da ke ciki walƙad arsana ila samuda haƙiƙa mun aika ma samudawa a kahu saliha ɗan uwansu annabi salih a ni'budullah muka ce ku bauta ma Allah kaga in dai annabi ne ya zo da da'awa dole akwai abin da yake kira zuwa menene da'awarsa u'budullah an dinnan mufassira ce tafsiru da'watihi wa irsalihi wa qawlihi u'budullaha ku bauta na kun ga a can ubudullaha malakum min ilahin magana ibalakum min ilahin ghayr anan kuma sai ce ubudullah ku bauta ma Allah ku tsaya nan kar ku je ko ina ku saki kowa ku kama Allah fa idahum fariqani Allah ce sai ga su kwatsam sun rabu biyu yahtasimuna suna ta husuma ma'ana waɗannan sun yi imani da salihu sun ba da gaskiya waɗannan sun ta salihu sun kafirce to kaga da ya ce fariqani ƙungiya nawa kenan kuma sai ce yahtasimuna suna tarikici bai ce yahtasimani ba kun bai ci wannan me yasa madalla saboda alfariq jama'a kowace ƙungiya jama'a ce kamar can da Allah ta'ala ce wa in ta'ifatan min almu'minina sai ce iqtatalu kaga kaga ashe kungiyoyi ne amma kowane ya rika nashi makami ko ko misali in kungiya biyu za su fada kowace takobi guda za ta zo da shi kowane soja cikin su zai zo da takobin sa zaka sai ka ce iqtatalu sai ka ce fa aslihu bainahuma ku kira shugabannin wannan da shugabannin wannan a zauna kan tebur guda a cimma matsaya a gyara kaga in kai la'akari da kungiya matsayinta da kungiya mai shugaba abu ɗaya ce in kai la'akari da afrad membobinta su da yawan to da haka tun a duniya fariƙani ne yaktasimu suna rikici a duniya da muminai da kafirai suna rikici kuma ba bari za a yi ba Allah ta'ala ya kawo wannan husuma cikin suratul hajj ahsanta ya haza ne. خصمان اختصموا في ربي kaga nan man ce hada ne khasmani sai ce ikhtasamu saboda fariqani ne sun yi husuma sun yi jayayya game da ubangiji to ya lamarin su zai kasance a lahira sai Allah ce falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق سكمم من نيفا باب tasu آية طريق آمن وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد kenan yadda muke rabe a nan duniya muna rikici a lahira rabe muke waɗancan na shan azaba mu muna can muna jin daɗi to maimakon wannan a can cikin jahannama rikici zai kuma barkewa wannan fariqun fi sa'ir fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir fariqus sa'ir innan rikici da gaba zai haɗe الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين منا muna منا رغم جونا منا سويا لن دنيا فمي متي ما جونا ردي mun yi ta fada wannan yace ba bisa daidai kake ba kai bid'a wannan yace kai ma fasiki ne wani ma ya kafirta ka karshe dai duk in muka gama aka je cikin aljanna za mu rungumi juna muna soyayya su ko kafirai suna can suna adawa sai Allah ta'ala ya ce haza wa inna littagina la sharra ma'abin jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar aha هذا ما تؤدون في يوم الحساب inda nake nufi in ka ci gaba hada faujin muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا في النار فضرب ضعفا في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تشعرون أكان بياد شو قبني إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن, لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا إنا ما زأكما بنا دون شيء دي دوكا ما زال نعم. تو إنا بذيه با باب دعوة دنيا دوحكا فإذا هم فريقان يختصموا سن عن الدنيا على هرا za su rabu waɗannan su yi aljanna wannan su yi wuta sai rikici ya kuma barkewa tsakanin wa tsakanin yan wuta qala ya qaumi lima ta tasta'jiluna bis a qabla al Hassan. kun ga a can cikin la'arafi an kawo addu'ar da suka yi qalu ya salihu tina mata iduna. in kunta min as-sadiqin qala inna ma yatikum bihi Allahu in sha'a kuma antum bi mu'jizin salihu in dai da gaske ne Allah ya aiko ka kuma yace in mun ki zai azabta mu to wannan azaba ita muke jira ta dade ba ta sauko ba kun san wautar da a cikin su tunanin suke wai da sun ga azaba sai su maza maza su tuba ba san Allah ba a yi masa wayo kuma Allah bai karɓa irin wannan tuba al'ana wa وقد عصيت قبل وإنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا مهينا don haka da wuri ake tuba in azaba ta zo ba tuba su wawaye sai suka dauka bari azaba tana zuwa mun ga tsalci Allah mun tuba Allah mun tuba ba a haka sai ce limatas ya ya qaum limatas ta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana me yasa kuke gargawa bala'i ga alheri kuna kallo law da tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku roki Allah gafara ba la'allakum turhamun ko da za a yi muku rahama qalu tayyarna bikum mimma kana suka ce kai mu dai wallahi ka zama mana wani irin shu'uni. fuskar ka babu alheri tare da ita Ko mai mamma aka duk mutanen ka in mun gansu wani wani ciwo muke ji garan ba mu ba jin daɗin ganin ku gare mu fa'irukum inda Allah ce in ku daga wurin Allah yake wannan gurbacewar zuciya na ku wanda yasa kuna ganin farin abu a matsayin baki kuna ganin munai a abu maras kyau to wannan daga wurin Allah ne yace kai bal antum qaumun tuftanu ku dai mutane ne jarababbu Alfitina cikin ƙur'ani ta zo da ma'anoni da yawa fitina jarrabawa tuktabarun abin da Allah ta'ala ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan muna gwada da sharri muna gwada ku da alkhairi fitnatan don gwaji da jarrabawa in Allah ya baka kuɗi jarrabawa ce ya gani kayi godiya in ya baka mulki jarrabawa ce kayi adalci in ya baka ilimi jarrabawa ce ka tsaya kan gaskiya duk abin da Allah ya maka da ni'ima jarabawa ce haka yi zarce ka da sharri ya zarce ka da ciwo ya zarce ka da talauci ya zarce ka da gauranci ya zarce ka da rashin aiki ya zarce ka da ragganci duk dai jarabawa ce a gani shi za ka samu mafita ba je wani rubuta mana ba watan sa uku yana bin kwamitin zakka tsakaninku da Allah da ya yi lebaranci na wata uku nawa zai samu naira dubu da ɗari biyar ake biyan lebara dubu arba'in da biyar kenan in ya ci abincin dubu goma sha biyar dubu talatin ba su kama masa haya na ga ragganci shi ma jarabawa ce ba haka ka ce tuftanun kuma nan da ya ce bal'antun an tun nun wasu malamai na ganin azaba ake ne ku dai mutane ne da Allah ya riga hukunta sai muku azaba don fitina ta zo da ma'anan azaba cikin ƙur'ani yawma hum ala nari yuftanun ay yu'azzabun innal ladina fatanul mu'minin ai kun ga cikin wuta suke suke kona su ko ba haka akwai wata ma'ana ta fitina a cikin qur'ani shine sakamakon jarabawa ba mun ce jarabawa ita ce fitina ba to result din shi ba in ya fito ana kira shi fitina kamar da Allah ta'ala ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna sannan ya zo da ma'anar hujja summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki a takaice irin wannan kalmomi cikin qur'ani suna zuwa da ma'anoni daban-daban to kowace sai a aje ta a wuri da take amma dai biyun nan sun dace da wannan aya bal antum qaumun tuftanuna ne tuktabaru وقم بل أنتم قوم تفتنون تعذبون وكان في المدينة تسعة رهط وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم قومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا, وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى وكان في المدينة fil برن الناس inda annabi salihu yake wa'azi tis'atu rahatin akwai club club guda tara ar kalma ce ta larabci wadda la mufrada laha min jinsiha ko min ismu jam'in suna ne na group wanda baya da singular baya da mufradi adadin sa yana farawa daga uku yana karewa da goma da haka 'yan ƙungiyoyi ne ƙanana na mutum hudu biyar shida bakwai su tara kowace da aikinta kowace da sunanta kowace da tsarin tafiyarta club-club ne na 'yan barna tis'atu rahatin club guda tara yufsiduna fil ardi Allah ya ce suna barna a cikin ƙasa su yuslihuna kuma su ba su neman gyara ba su gyara kaga wani khalatu amalan salihan wa akhara an wani yana banna kuma yana gyara su Allah ya musu daga daga ɗaya ba alheri ba aikin kurai a cikin harkar club din su ba su da aiki banda promoting barna da zalunci da cin amana da caca da fasikanci da tare ƴaƴan mutane su buge ƴan mata da yara matasa da sauransu don haka su ba masu haɗa gyara da barna bane akwai bambancin mutumin da yana barna wani bangare kuma yana gyara wani bangare wannan asallahu an yafu anhu to wani shi barna kadai ya daure magidanci kuma kullum ita ɗaya yake promoting ita ɗaya yake so ta ci gaba duk lokacin da aka kawo gyara sai ya yi faɗa da shi to sai Allah ce wa'annan 'yan kulab guda tara maɓarnata ne zalla ƙalu ta ƙasamu suka ce ku haɗu mu yi alƙawari game da rantsuwa mu rantse da Allah lanubayyitannahu wa alahu za mu yi masa fantin ɓauna cikin dare da shi da iyalansa dubu kashe su thumma lanaqulanna liwaliyihi sannan za mu gaya ma mataimakansa za mu gaya ma 'yan uwansa da danginsa ma shahidna mahalika ahli mu wallahi ba mu san lokacin da iyalan shi suka samu matsala mu shigo cikin masu kuka da mu za a yi morning da mu za a fara shela a ji a nemo mabarnata kuma mu shiga cikin neman masu ina waɗanda suka yi ne wa inna lasadiqun mu ce musu mun rantsa da Allah iyakar gaskiyar mu kaga inda makaryaci ke rantsuwa da Allah kamar 'yan uwan annabi Yusuf kuma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiki to bale ma ba da gaskiyar kuke san suke da gaske kun san abin da suka ce irji'u ila abiku fa qulu ya abana inna ibnaka sarqa wama shahidna illa bima 'alimna wama kunna lil ghaibi hafizin was'al al qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiquna yanzu kan da gaske muke amma shekaran jiya fa walau kunna sadiqin daban dai ba sadiki da din bane Allah ya ji kansu duk sai na kai musu ziyara cikin aljanna don akwai hira da nika so yi da su akwai su bayanai da nika so sai na ji daga baki hmm? malaman tasiri ba su iya yi wannan bayani kana rakiya ta Allah ka gwada muna Allah ya ce wa makaru makar suka kulla makirci abinda aka ce makaro shine dabara da makro da hila da kaidu duk abin da suke nufi dabara shi yasa malamai su ce kalimatu la tuzammu li nafsiha wa la tumda in aka ce wani yana da dabara ko yayi dabara ko yayi dabara ba a ɗauka shi matsayin abin yabo ba a shi a matsayin abin suka sai an kalli ina dabarar sa ta je kun ganin wa makaru makarar Allah ce mu ba wa makarna makarar ba ba ka ba Allah ya ce inna kai da kunna azimun kuma ce kazalika kidna li yusuf kuma ya ce falamma sami'u bi makrihinna arsalat ilayhinna su wa'annan kalmomi ne da su karan kansu shi yasa yanzu kaga asha'ira ba su yadda suka Allah da makaru su ce ina Allah ka ce yana da dabara ai ka bata ta dabara iri biyu ce akwai taya wadda ake bu akwai wadda ake suka sunan dabarar su ta kulla ma annabin Allah sharri ce shi ko ubangiji dabarar ta ta bata abin da sun ka shirya ne ya zama laifi ya zama aibi ya zama jingira ma Allah na kasa ba mu muka jingira masa ba shi jingira maka sa aka ba na kasa bace kwakwalwar ka abin da kasa kai da baka gane kai da kace sifofi bakwai dai kai yadda da su shi da sifofin Allah musibobin Allah suna nan tare ba mu ko iya kirge su ba don duk sifar da ya faɗan maka cikin Qur'ani mu yarda da ita amma kai ba duka kai yarda da su kuma kana karatu din dai ash'ari ne ash'ari ne ash'ari wallahi cikin mu zai tashi don ash'ari ba sallafe ne in ka ce ƙarya ne ka kawo min littafinsa duk littafin da aka ash'ari babu ash'aranci a cikinsu salafanci a ciki sai dai an ba da tarihin ya yi ash'arancin bayan da ya yi mutazilanci mataki uku ne mutazilanci ya fara yi ko ba ta saboda shi isko ana yi gidansu mitin mamarsa wanda ya aure mamarsa bayan son babansa ba mutazilin da aka da ya ɗauku mutazilancin ana nan ya gabai iya dakon wannan sai ya fara gyara in sun ce sami'un bila sam'in basirun bila basar ce a'a sami'un bi sam'in basirun bi basarin daga baya dace kai duk sifofin Allah na yarda shi don haka na yadda da ulu huwa al-ali na yadda da al-azama na yadda da al-kabir na yadda da al-muta'al na yadda da al-hakim Allah bani ne yana da hikima na yadda cewa yanzilu kamar yadda annabi ya faɗa na yadda cewa ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib na yadda da anzala minas sama'i ba ba haka ba duk abin da Allah da annabi ya faɗa ya ce na yarda ku samu risalatul ilahi tsar ta abul hasan al-ash'ari ku samu al-ibana an usul diyana nan masallacin shehu akwai shi na abul hasan al-ash'ari kuma wani babban malamin mu ya taba zuwa Najeriya na gan shi Kano wata rana eh, Sheikh Professor ina ji Abdurrahman Ibn Nasir al-Fakir abdurrahman ibn nasir na manta cikon sunansa ya taɓa supervisor na a wani ɗan research da aka samu muna aji ɗaya kulletul hadis sai ka ce malamin ba kifari ke hana mini sunan shi to shi ya hakikin littafin ya kawo cikakken tarihin abul hasan ash'ari da matakan da kada mu yi nisa daga daga karantawar aya Allah ta'ala ya ce wa inna la sadiq suka ce mu rantse da Allah cewa da gaske muka yi alhalin ƙarya muke wa makaru makaran suka kulla dabara wa makarna makaran mu ma ka kulla tamu dabara wa hum la yash'urun amma ba su san muna kulla mu ba don haka abinda suka kashi dare suna kullawa sai muka aiko musu da abin da ya warware shi wa yamkuruna wa yamkuruna abinda suka yi sai da suka bari dare ya raba a dare wanda babu hasken wata kuma daban a lokacin babu lantarki za ka sai kowane su ya makami suka jiro tsakiyar gidan annabi salim suna isowa sai suka ga sojoji tsaye suna jiransu wadda sojojin mala'ikun Allah kowane ya zo da wani mulmulallin dutse daga nama. don haka yana isowa sai a cap sai a watsa mai da goshi sai ya shige cikin goshi ne sai ya sauka kansar jahannama ke nan take sai waɗe da gurguje malamai sun faɗi nau'o'i daban-daban na azaba da aka yi musu Allah shi ne mafi sani wanzu kai fa kana haka wata mafi Allah ya ce diba abin ya rage abin ya zama aƙiba ya zama sakamako na dabarar tasu anna dammarnahum wa qaumum ajma'in wanda ya jawo muka ruguza su da mutanen su gabaki daya akwai ayat da tunna cewa an zo musu da saiha ko wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin shekarar bara na ba alarammomi wani bonus cikin wannan aya kuna tuna shi mhm. na eh fi darihim duk inda saiha ta zo don haka as-saihatu fi diyar wa rajfatu fi dar don haka duk inda kaji Allah an bace rajfa to kace fi darihim in kaji ya ce saiha kace fi diyarihim wannan alarbu ne yana taimakon su ko duk da ni ba alaran manne na kwarai ba Allah ta'ala ya ce anna dammarnahum qawmum ajma'in murugu za su da su da mutane su baki daya fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalam ga gidajen su can sun zama kango sun zama empty khawiya ba kowa ce bima zalam saboda sakamakon zalunci da suka yi inna fi zalika la'ayatan a cikin wannan akwai abin lura liqaumin ya'lamun ga mutane masu daukar ilimi masu fahimta al'amura wa anjayna allazina amanu muka kubutar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna jin tsoron Allah don haka duk bala'i in yayi bala'i masu imani Allah na fidda su duk fitina in ta kai fitina to Allah ta'ala yana kubutar da bayansa muminai waɗanda suke son gyara a cikin al'umma saboda haka wajibi ne kullum idan aka neme mu da gyara mu ba da haɗin kai ga gyara idan aka nemi ɓanna kada mu ba da haɗin kai ga ɓanna duk lokacin da Allah ta saukar da wani bala'i to mabarnata yake cimma masu gyara da masu kira da ai gyara da masu taimakon gyara to Allah tabaraka ta'ala ya kuta da su haka anan sai Allah ta'ala ka muna wani episode na Annabi Salih wanda bai kawo shi a shu'ara bai kuma kawo shi al'arafi sauran wuraren da aka ambaci Annabi Salihu gaba ɗaya bayan da aka yi maganar wannan kullum kullum guda ta kuma wannan ke nuna maka cewa duk taron ƙarya ba ta iyawa da gaskiya saboda mi saboda Allah yana tare da gaskiya yana tare da masu gaskiya kuma yana son mu ma mu kasance tare da masu gaskiya ya yi ayyuhal na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ina ga anan ya kamata na karatu ne yau wani tabar masa sai dai ban sani ba gobe ya kamata mu rufe a gobe ita ce dare 27 da rana ta faɗi gobe dare 27 da shi ke mun yi itifaki ashirin da bakwai ko eh da shi ke a rufe ashirin da takwas bana ba muhazara da shi ke za mu yi da daga za mu duba insha Allah za mu yi nazarin Allah ce abinda muka karanta bisa sawaba Allah ya ba mu ladarsa ya ba mu yi aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya mu da afuwa ya mana gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخاف ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين